da ya dawo da mu a cikin shirin da muke gabatarwa mai suna magani a gonar yaro sai dai rashin sani muna bayani ne akan wata bishiya mai albarka wacce da turanci ana ce mata gam arabic sunanta na kimiyya ana ce mata akesiya senegal sannan kuma da hausa ana ce mata dakwara ko dakwaro da fulatanci ana ce mata dibehi da yaren kanuri ana ce mata kwalkwal kamar yadda muka ji suna faɗa mun yi bayani akan maguna da take yi muna kan magani na hamsin wato da ɗaya ne muka tsaya yanzu za mu ɗora akan magani na hamsin da biyu <clears throat> magani na hamsin da biyu masana suka ce ita wannan bishiya ɗin tana maganin olsa idan muka duba sai mu gano cewa a ce bishiya ɗaya a jikinta kawai ana za a cire maguna guda hamsin da wani abu zuwa saba'in zuwa ɗari ita kaɗai ɗinta to ina ga kuma sauran bishiyoyi waɗanda wato aka san suna da magunguna abinda dai binciken zamani ya gano fitattun bishiyoyi da tsirrai da ciyayi waɗanda ake magani da su an fahimci cewa a yanzu dai abinda kundaye suka taskace ana da bishiyoyi da tsirrai da ciyayi guda 67,400 a cikin kontinent ɗinmu guda bakwai dinnan guda 67,400 wanda a kan su nema wata cibiya wacce gwamnatin inda ne ta ɗauki nauyin wato wannan aikin take ƙoƙarin rubuta su a rubuce yanzu haka sun fara fidda wato kundaye kundi na farko ya fito wanda in dai misali za a ce sai an gama 67 din nan to ina ji in an gama kundayen nan sai dai mota za ta ɗauko wannan wannan kundayen guda 67 don kundi na farko kwata-kwata <coughs> itatuwan da aka kawo ina ji tsananin su ba su wuce itatuwa guda 30 ba in sun kai ma to a cikin miliyoyin tsirrai wanda Allah ya halitta wanda har yau mafi yawansu wato ba san magunan da suke dauke da su ba wannan wanda binciken zamani tun shekaru aru aru dubunan shekaru zuwa yau abin da aka tabbatar da a taskance a ilmance guda dubu sittin da bakwai inan gas su ake su an kididige su to waya san kuma miliyoyin itatuwa da tsirrai da ciyayi waɗanda ba kididige su ba wanda a dubu sittin da bakwai inan sai ka samu guda ɗaya tana maganin sama da ɗari to shi wannan shi kin mana cewa Allah da yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha inna Allah la ghafurur rahim wato tabbas dan adam da zai kididdige ni'imomin ubangiji a bangaren itatuwa kawai ba zai iya ba tun da na itatuwan makarza har yanzu ba ko ko in an in an tattara itatuwan duniya dubu sittin da bakwai nan ko wata ba su da irin su kai ɗaya bisa ɗari a cikin shekaru dubunai da ake ana bincike a akan itatuwa ga iya inda aka tsaya to a bangaren itatuwa kawai to ina ga sauran ni'imomi kuma irin ni'imomin ruwa ni'imomin iska ni'imomin muhalli ni'imomin abinci da dai sauransu ni'imomin Allah ba za su irgu ba saboda haka kai ka zauna cikin shiri ni na zauna cikin shiri wajen amsa wato yadda muka sarrafa ni'imomin da ya masa Allah ya bamu ikon cin wannan jarabawa. saboda duk wayannan itatuwan da tsirran Allah shi ya saukar da ruwansa ya tsirar da su ya gudanar da komi nasu muka yi amfanuwa da su Allah da kasana cewa wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadira nukriju minhu habban mutarakiban wa minan nakli min dal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin wa zaituna wa rumana mushtabin wa mota mutashabihi unzuru ila sabari idza asmara wa yan'ihi inna fi zalikum la ayatin liqaumin yu'minun Allah wato huwa allazi anzala minas sama'i ma'an Allah shi ya saukar da ruwa daga sama ba wani ba ba kai ba ba ni ba ba aljan ba ba kowa ba ba boka ba fa akrasna bihi nabata kulli shay'in ka duba yadda wato sarful kalam wato minal ga'ibi ila takatub wato Allah shi ya sauka da ruwa daga sama sai ya ce fa'akrat na bihi sai muka tsirar bihi da wannan ruwan na ba ta kulla shay'in wato tsiron kowane irin nau'i na tsiro fa'akrat na minhu khadiran muka fito da shi yana ɗanyensa nukurju minhu muka fitar daga cikinsa wato habban mutarakiba wato ƙwaya ce mai hauhawa abinda za mu lura a wannan ayar Allah yake cewa wato duk inda huwal lazi kamar yadda ainihin wannan eh, ibnu kasir ya faɗa cikin tafsirinsa ya ce duk inda Allah ya ambaci cewa huwal lazi kaza huwal lazi kaza to aiki ne wanda yake sai shi kaɗai zai yi wani ba zai tarayya da shi akan wannan aikin ba ashe shi ya cancanci a bauta masa sannan fa'ida ta biyu Allah yake cewa wato fa'akratna minhu nukuriju min habban mutaraki ba muka fitar da ƙwaya mai hauhawa yanzu misali a ƙwayar gero ko masara a cikin wannan ƙwayar akwai saiwarta akwai ganyenta akwai karanta akwai gemunta akwai tsabarta akwai cdd akwai sadada akwai kaza akwai kaza duk a cikin wannan ƙwayar sai ka je ka bunne ta a cikin ƙasa allah ya kawo ruwansa sai ta fitar da wannan kaga kwayar ce amma kuwa tana da hauhawa a cikinta banda Allah waye zai haka wa minan nakli ce daga cikin wato tibidai wato za ka suna da nonuna waɗanda za ku iya tsinka makusanta ga ko manya-manyan gonakai na inabi da ruman da zaitun masu kama da juna wato a sura amma kuma a ɗanɗano kuma za ka ji daban wa sha mutashabi akwai kuma wanda suke daban-daban wanda bishiyoyi ne tsirrai ne amma su yi daban da junansu Allah ya ce unzuru ila samarihi idza asmara wa ya ce fa ku yi lura wato zuwa ga ƴaƴan itacen su idan suka wato idan suka yi ƴaƴan itacen kuma suka nuna dan itace zaka ji shi daga farko kafin ya nuna yana yana da tsami yana da bauri yakan yi bauri yakan yi ɗaci sannan ya zo yi tsami sannan ya zo ya daɗi don masana suka ce wa'annan gaɓoɓi na wanda mafi yawan ya itace sai sun bi su akwai bauri akwai ɗaci akwai wannan akwai tsami akwai kuma sai zo ya zaƙi ko ya zo ya ɗanɗanon da zai yi to shine unzuru ku duba ila samarhi iza asmara wato ku duba yadda ainihin ‘ya'yan itacen suke yin ‘ya'yan itacen su wayan ihi da kuma yadda suke nuna wa'annan stages din mataki bayan mataki ya zo ya yi bauri ko ya zo ya ɗaci ya zo ya tsami sannan ya zo ya daɗi ko garɗi ko wani abu makamancinsa wannan ma wani wa'azi ne wanda ba wadda isa da yinsa sai ubangiji Allah yake cewa ina fi zalikum haka ɗin fa ba komai ne la'ayatin wato tabbas ayoyi ne ga mutane waɗanda suke da imani saboda haka mu hankalta mu yi amfani da ni'imomin ubangiji a bisa yadda Allah ya tsara darasinmu na gaba akan ulsa muka ce ɗakwara tana maganin olsa tana maganin olsa aka ce ana amfani da wannan eh, gaba ɗayanta <clears throat> dukkan ɓangarorinta ko ƙaronta ko ganyenta ko sassaƙinta wato ko jijiyoyinta suna maganin olsa a tace a sa zuma mai kyau a sha sannan kuma aka ce gaba ɗayanta wato suna eh, tana taimakawa akan wato masu diabetes wanda suke da diabetes wanda <clears throat> wanda wanda ainihin diabetes din wato ulcer eh, kai diabetes ne wato ya yi stimulating inta ko instigating inta tunda ciwon diabetes yana ingiza misali kamar kamar ainihin sudewa ko kokewa na cikin baki ko tumi ko wani abu to da ka samu irin wannan ciwon wato a dinga shan ɗakwara ƙaronta sassaƙenta jijiyanta ganyenta yana taimaka wajen magance wa'annan matsalolin guda biyu wannan kenan sannan ƙa'ida ta 43 ta 53 ita ce mai wato kumburin mafitsara kumburin wato mafitsara ita mafitsarar kanta ita bulada ɗin kanta takan iya kumbura to mun ambata a can baya cewa tana maganin gaɓoɓin ƙoda hanyoyin da suke zo da ƙoda su tafi fitsara da kuma hanyoyin da suka tafi har cikin ainihin al'aura to a nan sai aka ware mafitsarar kanta aka nuna maka cewa wato ƙaron ɗakwara na maganin wannan aka iya amfani da sai saiwata jijiyoyinta kenan da ƙaronta da ganyenta da 'ya'yanta duka a tace a sa zuma a sha kafin karyawa kafin cin abinci rana kafin na dare a yi shi har a warke babu matsala sai kuma ƙa'ida ta arba'in da hudu ita ce me wato ita ce miki ko rauni ko gyambo tunda tana da astringent properties wato tana da ƙabudu zatun ƙabida ce sosai wato tana taimaka wajen magance ciwo ta kashe ƙwayoyin cututtuka sannan kuma ta hana hanyoyin jini supply ga wannan ciwo ɗin sannan ta taimaka wajen ainihin warkar da shi aka ce ana amfani da garin sassaƙinta ganyenta da sauransu wajen sakawa cikin ciwo masana suka ce a ƙasar india ana amfani da ƙaron wajen warkar da ciwo sannan kuma a yankin dofar can a ƙasar india kuma du ana samun ainihin eh, sassaƙinta wato a ɓarza shi a mai da shi foda sai a saka a cikin sabon ciwo mai jini sai jinin ya tsaya ko kuma dama can akwai ciwon ya tsufa sai a saka a ciki yau da gobe ana wanke ana sakawa shi ma yana magancewa masana suka ce wato tun zamanin mutanen misira <clears throat> wato tun zamanin fir'aunonin misra ana amfani da ɗakwara a bisa wannan tsari wajen magance ciwo sabo ko kuma tsoho wannan kenan sannan kuma sai matsala wato ta arba'in da biyar <clears throat> ita ce magical religious belief al'ummomin duniya daban-daban wato sun yi amfani da ɗakwara wajen magance matsaloli da suka shafi sihirce-sihirce bokanci maita da dai sauransu suka ce ana amfani da tsabar eh, wannan 'ya'yan ɗakwara wato misali kamar su 'ya'yan natan kenan a tafasa su a tace a sha ai wanka yakan magance matsalolin shaidanu kamar shafa ta shaidanu al'ummomin duniya daban-daban suna amfani da wannan tsarin wajen maganinsa to idan muka dawo nan mu masu ruka ashe kenan wannan mu samu satar amsa kenan sai ka samu 'ya'yan ɗakwara sai ka tafasa su ka tace ruwan ko kai karatu na ayatu ruka cikin zamzam ka sa a ci ko kuma kai karatu akan ainihin ruwan kansa sai amfani da shi wajen sha da wanka ya zai magance me zai magance matsala ta maita shafa ta jinu da sauransu wannan kenan sannan ka'ida ta hamsin da shida ita ce banda ma ainihin dan adam masu kiwo masu dabbobi manya da ƙanana suna amfani da ɗakwara wajen magance cututtuka daban-daban na dabbobi aka ce ana amfani da wato sassaƙin ɗakwara a bayar a sha a shayar da saniya ko tinkiya ko akuya ga ciwon ciki irin nasu a gani sannan kuma <clears throat> wa'anne ɓangarori ne na kwara masana suka ce ake amfani da su a nan yanzu kenan mun zo ƙarshen ainihin wannan darasi ɗin na ɗakwara mun samu fa'ida guda hamsin da shida wanda muka zaluko a cikin manyan littattafai kuma suka ce ɓangarorin ta su ana amfani da su wato ɗauko daga jijiya sassaƙe da shi ta karan kansa kirarenta sannan ‘ya'yanta saiwarta ƙarunta furenta duk waɗannan ana amfani da su a magunguna shi yasa ma muka ambaci abun da Allah ya sanar da mu guda hamsin da shida matsalolin kenan abu na gaba shin ɗakwara tana da ainihin guba a jikinta wanda in kuma akwai gubar to ya ake samun ta ya za a kuma ƙaurace mata suka ce ainihin bincike da aka yi an yi masana sun yi bincike a kan ainihin guba ta ɗakwara a ƙasar mali bincikensu abinda ya gudanar abinda ya tabbatar a duk sassanta wato jijiyoyi ne kawai wato suke da ainihin guba mai idan aka yi overdose insu kamar misali an ce ka sha rabin eh, rabin wannan rabin cokali na ainihin jijiyoyin ɗakwara kamar misali garinsu sai ka ɗauki cokali guda ko cokali biyu sai ka sha ka ganin ka ninninka abin da aka ce to nan akan iya samun ainihin wato gubar ta yi tasiri ta jawo maka wato gudawa da amai da kuma ainihin ciwon mara wannan shine abin da aka samu na toxicity nata <clears throat> wannan kenan idan nan duk bayanan da muka yi na matsaloli guda hamsin da shida a kan cututtuka ne zalla to da muka dawo kuma a bangare na zamani shin akwai yadda ake sarrafa ɗakwara a amfana da ita kamar kamfanoni kamfanonin abinci kamfanonin magani kamfanonin cosmetics waɗanda suke kayan gyara na jiki da sauransu eh akwai wato an yi bincike cewa ita wannan ɗakwara ko gam arabic wato kamfanonin abinci da kamfanonin maguna wato pharmaceutical industries da food companies duka suna amfani da ita ana amfani da ita a wajen waɗansu nau'o'i na abinci ana amfani da ɗakwara wajen yin wato soft drinks ko irin coke da dai sauransu wato su ba suna amfani da dakwara wato ta kenan a wajen sarrafa kayansu sannan kuma ana amfani da ɗakwara wajen yin kandi kandi wato abun da ake yinsa da ainihin madara ko ya kasance madara ce ta ruwa ko kuma abu ne mai kauri haka ana, ana saka ta a ciki sannan kuma kamfanoni suna amfani da ita ta zama kamar mai daidaita sahun sinadarai da aka hada wajen yin wannan abun da ake na kamfani din sannan kuma tana kasancewa ɗaya daga cikin wato ɓangarorin da ake amfani da su wajen yin printing kamar printing na takardu ko ko production na ko kuma yin fenti da yin super glue da yin ink na rubutu eh, ko na stamp da kuma abubuwan cosmetics kayan ado na maza da na mata duk ana amfani da ƙaronta wajen yin wayannan. sannan kuma ana amfani da ita wajen yin wato abun polish na takalmi polish na takalmi wannan man ana amfani da sinadarin ɗakwara wajen yin sa haka kuma stam ana amfani da sinadaranta wajen yin sa haka kuma ainihin takarda ta sigari duka ana amfani da ɗakwara wajen yin ainihin ita paper wannan paper da ta ta sigari din a wannan kenan sannan kuma ana amfani da ita a magunguna kamar yadda muka ambata a baya har ma akwai bincike da aka yi a kan wani ciwo da ake ci masa gout ko kuma uric acid wanda ka je gaɓoɓi suna ciwo a dalilin wato jibge sinadarai na jan nama da ake ci a cikin jiki sai gadar maka da ciwon gaɓoɓi daga nan zuwa can to ɗakwara an yi amfani da ita akan waɗansu ɓeraye guda hamsin guda ashirin da biyar aka yi ta shayar da su ɗakwara guda ashirin da biyar kuma aka masu wannan ciwon kenan aka bar su haka to da aka yi amfani da 50 gram 50 gram ake ba su a wuri su waɗannan ɓeraye guda 25 na tsawon kwana 120 wani result aka samu sai aka samu cewa uric acid level na uric acid ɗin ya sauƙawar was daga ainihin maza da mata na waɗannan ɓeraye ɗin sannan kuma sai aka yi amfani da 75 eh, eh, gram wato gram 75 maimakon gram 50 a wuni nan kuma sai aga ya saukar da uric acid ɗin a wani matsayin da har zai iya jawo ciwo to wannan je shine abin da aka bincika aka gano wannan ya nuna mana cewa ashe ɗakwara wato za ka yi amfani da ita akan maganin uric acid ainihin ita ƙaro nata kenan ɓeraye dai 50 gram aka yi amfani da shi a wuni guda to idan ka idan ɗan adam ne fa idan ɗan adam a tilis ya amfani da teaspoon guda biyu a wuni teaspoon guda biyu a wuni in uric acid ɗin ya yi tsanani teaspoon guda uku a wuni kafin karyawa kafin abincin rana kafin abincin dare a wannan munasabar nake cewa tun farkon shirin mu da muka yi nake cewa karon ɗakwara ɗin nan yadda yake shine karon da ya fi kowanne ne tsada a mataki na duniya amfani da ake da shi amfani da ake da shi a ɓangaren yin a food industries da kuma cosmetics da sauransu tasirin da yake da shi a magani ya fi yawa tun da aiwayancin duka abubuwa ne na gyaran jiki da kuma yin ainihin fefofi a akostam ko fefa ta sigari ko da makamancin wannan abu ai muhimmancinta a magani ya fi shi yasa na ce muhimmancinta a magani ya fi muhimmancinta a wajen kamfanoni da jama'a sun sani yadda kamfanoni wato suke zuwa su saye ta a wajen masu bishiyoyinta suna noma ta wato da da ainihin talakawanmu da su za su riga sai ƙaron kafin wayancan kamfanoni masu zo saboda me saboda ko ba mu komi suna shiga cututtukan al'umma aƙalla mu abun da muka fitarwa cuta guda hamsin da shida har da wannan na gawa ɗin kenan ya zama guda hamsin da bakwai saboda haka masu noma ƙaro wato su gane cewa ba sai kamfanoni kawai za su yi ƙaron su ba har mu talaka ma za mu saya sannan kuma kamar yadda ake noma ta a gidaje a gonakai mafi yawa manyan mutane suke da gonakan wato ita wannan dakwara din talaka ma yana da kyau ya samu guda ɗaya biyu uku haka a gonarsa saboda mai saboda fa'idojin da zai samu na magunguna a kan wannan bishiya ɗin wannan shine abin da ya sawaka mana a wannan bishiya mai albarka za mu gangara kuma akan wata bishiya ita ma idan lokacin ya yalo ko da ana nuna min cewa wato lokaci na hararar mu to amma dai abin da muke faɗa wato wata aya za mu ja mu tabbatar wa mutane ni'imar ubangiji a cikin suratu a cikin suratu abasa Allah ne ce falyanzuril insan ila ta'amihi anna sababal alma sabba summa shaqqan al-arda shaqqa fa ambadna fiha habba wa inaban wa qababa wa zaitunan wa nakhala wa hada'i'a gulba wa fakihatan wa abba mata lakum wa li'an'amikum Allah yake cewa dan adam ya duba mana daga abincinsa shin mu muka saukar da ruwa fa saukarwa muka tsaga ƙasa tsagarwa tsagawa muka tsirar daga cikin ƙasan nan wato kwaya? muka tsirar daga cikin kwayan nan wato inabi da kuma aini ɗanyun kayayyaki muka tsirar da zaitun muka tsirar da dibinai muka tsirar da kayan marmari muka tsirar da gandu na daji wanda inda dabbobi za su yi kiwo waɗannan fa dukansu mata allaku wato abun tamattu'i ne abun more rayuwa ne na waye lakum naku ku yan adam wali an'amikum da kuma dabbobinku dabbobin masu yi amfani da su su ƙoshi su ma kuma ku cinye su ashe kenan waɗannan duka ni'imomin ubangiji ne saboda haka kowa da ni da kai da ke da kowa da kowa wato ya tanadi amsoshin da zai ba ubangijinsa wajen me wajen ni'imomin da muka yi amfani da su na ubangiji muna fata allah ya ba mu ikon wato amfani da ni'imominsa a bisa tsari na shari'a sai mun gamu a na gaba za mu ɗora akan inda muka tsaya abun da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladarsa inda muka kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu